da wannan ne a shari'ar musulunci aka ba da dama hadisai sun zo ya halasta idan mutum ya mutu a jihadi na musulunci in an ga dama za a iya mishi wanka a masa sallah in kuma an ga dama a kai shi haka nan a cikin tufafinsa duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riwaya sun zo kada akwai riwayoyi da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana idan ana jihadi aka samu wasu sun rasu to annabi sama yana musu wanka sannan kuma yana musu salla. akwai ruwa da suka zo ba a musu wanka ba a musu salla. wanda ya tabbata a uhud a shekara ta bayan hijira waɗanda aka kashe su su saba'in a uhud daga cikin su akwai sai na hamza radiyallahu anhu akwai irin su sai na musu abu umayn akwai irin su ana sunan nazar da makamantansu su abdullahi su abdullahi haram su abu jaruh da makamantansu wanda aka kashe su a uhud an yi sabani a kansu wasu malamai suka ce an musu wanka akwai bayan da suka zo cewa an musu wanka an musu sanda akwai bayan da suka zo kuma ba a musu wanka ba a musu sanda ba al-imam ibn qayyim rahmatullahi alayhi sun cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad da ya dauko hadisan duka ya kawo sai ya ce wannan na nuna a annabi sama ya ma wasu bai ma wasu ba to daga sai ya zama fiqhun musulunci Shi ne idan mutum ya mutu a fagen fama na musulunci to an ga dama a masa wanka an ga dama kuma a masa an ga dama a masa sallah an ga dama a masa me yasa ba za a masa wanka ba saboda ga anan sama ya ce ko an wanke jinin to ranar gobe kiyama zai tashi da wannan ciwon nasa zai tashi da ciwon kuma za a ga ciwon da jini kamar yanzu aka ji masa me yasa ba za a masa sallah ba sallah dama ana yin ta ne domin neman gafara to shi Allah ya ce ya gafarta masa to me mu za a mai ita sallah ga waye addu'a ake Allahumma اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن عبدك فقد نزل بك وأنت خير منفود به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته حق حق هذا اللي هو سجابر عليك وشي شديدي بعما شي كتسبا رواية صحيحة كانت تتبت تشيوا لكي تشكر لك أن الله تعالى زي ما قلت لك أن تشيشي أكيل المسيئات ومسلمين إذا يا متدنيا للشوق dan Allah ya fita yaki ba don wani abu ba ko daga cin falalan da Allah ta'ala zai masa za a ba shi ceton mutane saba'in daga cikin danginsa kaga ba ta kan shi yake ba shi shi ya riga ya sha a'a danginsa ma za a ba shi guda saba'in masu imani wanda sun cancanta kila su shiga wuta amma sai a ba shi damar cewa ya ceto su su tafi aljanna sakamakon ba da ransa da ya yi ya zama mai arha a filin yaƙi na musulunci so daga jihadi irin na musulunci na ƙa'ida Falalolinsu suna da yawa to gashi wannan ke sannan wannan falalar ta karama ta cewa za su tashi wa kan ba, ta tabbata tun a duniya abdullahi na hara baban sai na jabiru jabiru na abdullahi al'ansari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda aka kashe su a yakin a yakin a yakin a yakin ya tara ya haifi ya mata su kai ta. jami'u shi ne kaɗai namiji a cikin 'ya'yansa ya zo lokacin da aka ce za a tafi yakin uhud ya kira jami'u ya ce ba jami'u ina jin ba zan dawo wannan yakin sau da aka ga 'yan uwanka nan mata ka kula da su sannan bashin da ake dina ka biya ba ilaihu Allah ya nuna masa so da yana cikin waɗanda aka kashe su mutane saba'in a wannan yaki bayan shekaru da yawa wasu malamai suna ganin an kai shekara arba'in da wani abu sakibu na muawiya rabu yallahu anhu a lokacin shine khalifa sai ya zo madina da niyyar za a yi wani aiki a madina a kusa da makabarta shuhada a kusa da makabartar uhud inda aka rufe waɗannan bayan allah da aka kashe su su saba'in kenan sai ta kama sai an haka kaburbuwan wasu an canza musu waje jami'u radiyallahu anhu yace sai aka je aka haka kabarin babana abdullahi da ƙara. Ya ce a nan aka sare lokacin da aka sare shi haka muka kai shi dama aka rufe shi haka yi da hannun ce sai na tafi da aka buɗe gawarsa a cikin kabarin bayan shekaru arba'in da wani abu da suka wuce ya ce sai na ja hannu sai na ɗaga hannu hannu ya biyo ni kaga hannun gawa shekara arba'in abin da ake tsammani na farko dai ta zama kasa ko ko ba ta zama kasa ba idan ba ta zama kasa ba abin da ake tsammani ta saddare ko ko ba ta dare ba ya ce sai ya ɗaga hannun yana ɗaga hannun ya ce yadda ciwon yake haka yadda aka ji masa shi haka yake sai hannun ya sake mai komawa fi da kansa yadda ka san mai rai wannan karama ce wannan wannan jinin ne zai bi shahidai har a filin tashin kiyama za su tashi ciwon da aka ji musu sai a ganshi yana jini a idan mutane za su fi ganin su a matsayin jini ne amma kanshin da za su rika ji a ka'ida jini wari yake yi in ka ce masa wari ba yana da gadi to sai ya zama kanshi yake da shi kanshin kuma kanshin turaren almiski idan an sha faɗa mana cewa idan aka ce turaren almiski ba dole bane ya zama almiskin garin sai ka ɗauki kowane turare da kake ganin ya fi kima ka fi jin daɗin kanshinsa sai ka kamanta shi da shi shine almiskin ka wato turare mai kima mai daraja mai daɗin kanshi wannan falala ce daga cikin falalan waɗanda suka mutu ko kuma aka ji musu ciwo ko da ba su mutu ba kuma malamai wasu daga cikin malamai suka ce wannan ko da ciwon ya warke ko da ciwon ya warke mutum ya ci gaba da rayuwa ciwon ya warke don aka tashi a filin tashin alkiyama ko za a gashi domin anan suna cewa ya ba min maklubin domin alkalku la ya mutu ala annahu ma'at jin ciwo baya nuna cewa mutum ya mutu yana iya yi wa mutum a ji masa ciwon a yaƙin ya dawo ya ci gaba da jinya ya warke ya ci gaba da rayuwa ba daman ne an taɓa ji masa wannan ciwon a filin yaƙi na musulunci to ranar gobe alkiyama sakamakon da Allah ta'ala zai masa shine ya kasance ciwon nasa ya zo kamar yadda aka ji masa kuma ga alamar jini na amma kuma kanshinsu kanshi ne na tunani mai kanshi wannan falala ce ta masu jihadi hadisi na gaba da abi ayyub al-ansari ya rabbi Allah an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah aw ruhatun khayrun min ma tala'at alayhi ash-shams wa wannan hadisin an samu shi daga sahabu annabi sallallahu abu ayyub al-ansari wa khalid bin zaid abu ayyub al-ansari mun haɗu da hadisansa tun a can baya musamman a cikin kitabun bahara da kuma kitabun hajji a kitabun bahara a hadisinsa ya zo da ke bayani akan bayika sannan kuma a cikin kitabun hajji hadisinsa ya zo ko kuma tambayar da abdullahi ne masu rabbi radiyallahu anhu lokacin da suka yi abin nan suka yi suka yi musu da ibnu mahrama miswar ibnu mahrama al miswar ibnu mahrama ya ce ma abdullahi ibn abbas eh, annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana aikin hajji baya wanke kansa shi kuma abdullahi ibn abbas ya ce a'a yana wanki ba suka yi musu sai sayyidun na abdullahi ibn abbas ya aika wani almajirin sai ya ce ka je wajen abu ayyub al-ansari ka tambayo mana shi shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke kansa idan yana aikin hajji aka je aka tambayo sai aka yi sa'a ma a abu yi al-ansari a lokacin yana wanka kuma shi ma aikin hajjin yake kuma kuma ba to shi ne nan hadisin sai sake zo khalid bin zaid sannan daga cikin falalarsa a gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka gidansa gidan bene ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina ya sauka a kuba kuba unguwa ce a bayan madina da ya danci zan zanku a can hanyar ya juma'a farko a nan wasu malamai suka ce juma'a uku ma sannan daga baya sai ya shigo garin madina cikin gari to kafin ya gina gidansa matansa su koma ya gina masallaci to a gidan abu ayyub al-ansari allahu anhu ya sauka abu ayyub yana da gida bene ne sama da kasa sai ya ce a kan sama ya koma sama shi a sama shi kuma yana kasa mai da malaman sira suka ruwaito ya ce ba zai kasance a saman annabi sallallahu alaihi wasallam to shine abu ayyub al-ansari ya ce annabi sama ya ce ghadwatun fi sabilillah safiya ɗaya da mutum zai je yayi kan hanyar Allah ta jihari aw rauhatu ko kuma yammaci in bai samu jihadin da safe ba to ya samu zuwa da yamma khairu mimma tala'at alayhi shamsu gharabat to wannan safiyar da mutum zai ko barace da mutum zai yi ɗaya daga cikinsu ta fi alkhairi fiye da duniyar nan da abin da ya fito ko ranar da ta fada a cikin ta abin da dala a alaihi shamsu wa ba za ka iya kirgawa abin da rana ke fitowa a kansa ta fada a kansa guda nawa ne motoci guda nawa ne a duniya da za ka yi iya lissafa gidaje guda nawa ne a duniya da za ka yi iya lissafa duniya ba ta ce ba Najeriya ba ba ce a kaduna ba ba za ya karamar karamar hukumar a ba ba a ce da jiki a duniya ga baki ne ake magana kaga wannan ba falala ce daga cikin falaloli na jihadi akan hanyar Allah amma da niyya da kuma ka'ida da kuma sharuɗan da aka ambata su ne kamata mu kawo a kwakwalwa عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها irin shi ne shi ba ya kawo riwaya ta Abu Ayyub al-Ansari wannan kuma riwayar sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu shi ma dai abu da ke cewa gadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairu min ad-dunya wa ma fiha bambancin su can an ce khairu min ma tala'at alayhi yaƙi da mutum zai je na musulunci mai ƙa'ida a ƙarƙashin shugabanci shugaban musulmai an faɗa mana sharaɗin farko ba a jihadi sai da shugaba ina nana ta wannan sharaɗin domin a yau a duniya wasu suna nan sun nan sun ce jihadi suke amma ba jihadi musulunci suke suna su kada suka san manufarsu na faɗa mana cewa ba a yadda da shugaban zarar kano ke ba duk shugaban jihadi a musulunci wanda ya ci cikin zama shugaba to fitowa ne a gan shi ya rika ba da umarni ba ya makani zai ɗori wannan jihadin mutum ya je da safe ko ya je da yamma khairu min ad-dunya wa ma fiha shi ya fa alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin shi ma wannan hadisi ya rasu وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة فقال رسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم قالها ثلاثة حديثي لدى أبو قتادة أبو قتادة شيء الحارث بن ربيعي حديثا سن gabata a baya الحارث بن ربيعي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ne yana da kissa a lokacin da ya tafi fadar kai abin da sarkin sarkin sarkin sarkin sarkin farisa wato azimu faris wato kisra ana cire takalmi daga daga da yawa al-haris da rabi'i wato abu kata da ya tafi da takalmin shi aka je aka ce ya gabatar da kansa waye shi ya ce inna qaumu أخرجنا الله سبحانه وتعالى لنخرج عباد الله من عبادة إله min ibadati ibadillahi ila ibadatillahi wa ga tarihi mu baka san mu ba mu wasu mutane ne da Allah ta'ala ya fitar da su domin mu tsamo mutane daga bautar mutane su koma suna bautar ubangijin mutane shine Allah subhanahu wa ta'ala to shine abu katada yace kharajna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila hunayn mun fita yaƙi tare da annabi sama a hunayn hunai kamar yadda aka sha mana bayani a baya shine yakin da aka yi shi kai tsaye bayan yakin fatu makka a lokacin da aka yi fatu makka a shekara ta takwas a watan ramadan garin makka ya dawo ya zama garin musulmai aka rusa gumaka aka tsarkake ka'aba makka ta tashi daga garin kafirci ta zama garin musulunci to bayan an gama wannan sai kabilin da suke kusa da garin bakka daga cikin su akwai wanda da ake su banu al-ahwas eh, a hudai a wani waje da ake ce masa hudai sai suka fara harbin iska suka ce tun da suka ga manzalar sulama ya da garin bakka yanzu garin bakka ya dawo zama garin musulmai yanzu kansu za'a su da suka fara harbin iska suna abubuwa shine daga nan sai man sun ce to a wuce a cikin hudai da a koya musu da abun ban mamaki da aka je yaki sai Allah subhanahu wataala musulmai sai Allah ya zarrabu musulmai musulmai sai suka ga suna da yawa dama daga cin abin da Allah ta'ala bai yi da shi ba shine ku alfahari da yawa duk ranar da kuka ce ku muka fi yawa to sai Allah ya nuna muku ba ku da ba ku da yawa yawan ku zai zama ba yi da amfani a abin da ake bukata shine ko kuka kuna da yawa to tabbatar da cewa nasara a hannun Allah take ku kyautata niyyar ku sai musulmai sai suka ga suna da yawa da suka ga suna da yawa shi sai suka rubu wa yau ba ku ne a ajabankum anfusukum فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين sai suka ga suna da yawa sai suka yi gururi da ji ai muna da yawa lan dunkulaba min lan dunkulaba min qillati in dai karanta ke sa a ci nasara kan mutane to mu ba za a ci nasara akan mu ba suka ce haka li annana kitiru muna da yawa sai Allah ya koya musu darasi sai gashi kafirai su sun kora musulmai musu bai suna ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ينا عدو إلي على رسول الله عدو إلي على رسول الله شمدا وقع من الدين مزل أنت عند السماء يرجع فك ينا عن النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب عن النبي لا كذب عن ابن عبد المطلب نيني عن النبي بعد هو نيني جيك عبد المطلب so da daga baya musulmai suka dawo aka ci gaba da yaki kuma nasara ta kasance ga musulmai a wannan yakin na hunai akwai sababbin musulunta da yawa wanda a fatu maka suka musulunta to sai maza sama ya bada wata ka'ida ta karfafa gwiwar sojoji kamar yadda muka faɗi a karatun baya cewa daga cin abin da musulunci yake da shi na tsari ana son soja kullum a lallashe shi a karfafe shi a ba shi abin da zai ji a zuciyarsa cewa yana da tabbas ko kashe shi aka yi iyalinsa ba za su ga kaskanci sannan shi kan shi rayuwar shi an ba shi wani abu da zai karfafe ta ba shi ke za a kyale shi ba albashin shi ma babu kuma an kashe shi shi kenan an kashe shi ya tafi wannan baya cin abin da zai sa soja ya duk kowane soja ne yana bukatar wani sai man sama ya ba da wata gara ba ga karawa sarki to shi ne abu ka da ya kharajna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama zuwa ga dukkan dai wa zakara sanan abu ka kata da al-ansari radiyallahu anhu ya amka ko ta kissa wato abubuwan da suka gudana tun daga fitarsu har zuwa lokacin da aka zo za a yaki da aka zo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت صلى الله عليه وسلم man katala qatilan ga ka'ida duk wanda shi ne ya je ya kashe wani abu kashewa wato a cikin kafirai da ku alaihi bayyinatu yana da hujja da tabbatar da cewa shi ya kashe shi yufadan sanar duk kayan wannan mutumin da aka ansa to an bashi kai ya kawo su a cikin dalili kuma wannan ya na ba su ban katala a cikin duk wanda ya kashe wani kafin da ku alaihi bai gina yana da hujjar da zai da cewa ya eh, shi ya kashe shi malaku sanar duk abin da ya karɓa nasa abin da wannan kafin ya da shi da aka kashe nashi makamansa nashi sintar da yake da shi nasa tufafin da ya sa nasa idan akwai wasu kuɗaɗe da yake da su duka a bashi ba sai ya kawo a raba a cikin gari ka'idar yaki a musulunci idan aka je ita ce idan aka yi yaki to duk dukiyar da aka ansa ko haɗa ta ake yi a wuri ɗaya hada ta ake yi a wuri daya ya halasta idan ba a bar wannan gari ba a rika ɗiba da baki ɗaya a ci tare misali a cikin abin da aka ansa har da abinci ya halarta aka kima kungunan ana dafa ma mayaka na musulunci su ci sannan idan aka bar gari to daga nan ba za a sake ci ba sai a bari sai an zo cikin garin musulunci sai a raba yadda ake rabawa kuwa za a kan sami jami'ar wa'alamu annama gharimtum min shay'in fa'ana lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lil idan aka zo abin da za a shi ne duk abin da aka tara gaba cikin sai aka sa shi gida biyu kaso daya hakkin Allah ne da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam to da kashi ne kenan shine abin da ake cin shi khumusul ahmas wato ɗaya cikin biyar ɗin abin da aka tara gaba ki daya sannan kuma arba'u al-khum al-arba'u al-ahmas din abin nan guda hudun sun kuma kaso hudun to su ne za a raba idan mutum ya tafi akan abin hawa ne kamar doki ko rakumi ko jaki ko alfajari a wancan lokacin sai a bashi kashi uku kashi biyu na abin hawansa kashi ɗaya kuma nashi idan ko a kafa ya tafi to sai a bashi kashi ɗaya kan kun gane wanda ita ce ka'ida to haka ake kasawa ko amma na ce masu sama ya bada wata ka'ida sai ya ce ban katala katilan lahu alayhi bayyina bayyinatun falahu salam qala ha talata annabi ya faɗa haka su domin karfafa sojojin musulunci malaman mu na hadisi da malaman fiqh sun yi sabani akan wannan wasu malamai suka tafi akan cewa wannan ita ce ka'ida a kowane yaƙi annabi sama ya ba da ka'ida ce cewa duk aka je yaƙi ko a ba da wannan gara basa a ce duk wanda ya kashe wani kafiri ko duk abin da ya ansa nashi kai ya kawo an ba shi nashi amma da sharadin ya zama yana da hujja yana da shida, da tabbatar da cewa ai shi ya kashe shi idan ko babu shida shi ke eh, an faɗa muna jin a sati a karatun bayana lokacin da aka aka kashe Abu Jahal Abu Jahal matasa guda biyu suka kashe shi Mu'adh ibn Afra da mu'adudu aljamu su ne suka kashe shi matasa ne guda biyu dukkanin su fice shekara sha hudu ba amma duk sama ya ba da izinin su tafiya ne saboda maharba ne sun iya harin so da su suka kashe abuja da aka zo ta eh, sallama ya ce wa ya kashe shi sai suka ce dukkanin su suka kashe shi aka ce to kowa ya kawo shaida sai aka je aka kowanne abin da ɗinsa kibau ɗinsa shi nan a cikin abuja ne sai masu ne ce kila kuma kasan duka ku biyu ku kaɗu ko kashe shi kaga ke kenan ya zama akwai shaida wasu malaman suka ce a'a ba ka'ida ba ce amma ba dunkulalliyar ka'ida ba ce shari'ar musulunci ta bada a'a an wakala wannan ne zuwa da shugaba idan shugaba ya zo aka zo yaki yaga yana da yana son ya karfafa sojojinsa to sai musu wannan amma ba an ce a yi bane a kowane yaki malamai da yawa sun tafi akan wannan fahimtar cewa ba ka'ida ba ce musu da birra a'a an ba shugaba dama in aka zo yaki yana son ya karfafa sojojinsa sai ya ce man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun falahu salam duk mutumin da ya kashe wani abun kashewa kafiri in ya kawo shida da za ta tabbatar da cewa shi ya kashe shi fala kusa da ku duk abin da ya ansa na wannan kafirin an bashi nashi makamunsa kayan sawansa da sauran duka dukiyar da yake tare da ita duka an bashi gane shi yasa sayyidina sayyidina sayyidina Umar radiyallahu anhu haka ya Bukhari a lokacin da ya kashe Hurmus da Khalid ya kashe Hurmus a sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu da ya kashe shi ne ya bashi jibu kulan malamai suka ce ta kai wajen na yi kaga ba karamin kuɗi ba ne Ko wannan ita ce ka'ida sau da haka an ba shugaba dama shi ya kalla idan ya ga akwai maslaha a gaba da yin haka to yi idan babu maslaha kawai ya bari ba sai ya faɗi wannan magana ba ya zama dukkan dukiyar da za a tara bayan an yaki abokanan ba ko a tara ta zama a matsayin ganima in an zo sai a kasa ta kamar irin wancan kasar da muka yi bayani cewa kashi ɗaya na annabi sama ne ko yanzu da ba manzalar sama wa ake ba da misali za a ce yanzu akwai shugaba na musulunci da za a fita yaƙi a je a yi ai ba annabi sama a cikin ko annabi sama ya rasu kuma za a ba wannan hakki ne na mai kimani za a ɗauki haƙƙi sai a kai mai kimani sannan shugabanin na musulunci a cikinsa zai rana a zai samu abin da zai ba a zai ci gaba da ciyar da iyalansa sannan kuma talakawa da marasa shi da marayu duk a wannan shine za a tara yana ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci a daular musulunci take samun kuɗaɗenta na shiga daular musulunci tana da hanyoyi a wakilin wancan lokacin tana da hanyoyin shiga kuɗi daga ciki akwai ganima in an je kusin da wato bai cikin biyar ɗin za a ɗauka a kai wakil bai. sannan daga cikin hanyoyin da daular musulunci take samun dukiyarta akwai akwai zakka zakka da mutane suke ba sannan na uku akwai haraji wani yin haraji haraji da ake ɗora wa waɗanda ba musulmai ba akwai malaman da suke ganin akwai bariza ko bara'in dukkan wani ko musulmi ne shi sai a ce to duk abin da ya samu bayan da kansa to ya rika ba dole musulunci wani abu don haɓaka ta kaga a tsarin musulunci ba tsayawa kake so ka rike hannun ce komai gwamnati ta ba irin yadda rayuwar mace take a yau Allah gane ka hadisi na gaba عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفل فنفلني سلبه وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال لهم سلبه أجوع وانا عديث عن ساموش لك صحابة نفسه سلمته من الأكوع شيما من ترجمة الصحابة يجي أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين wani dan leken asiri daga cikin kafirai ya zo ma annabi wasallam ayin ne aljasus al'ain aljasus eh, ba abin nan malaman balama suka ce an kira shi da al'ayin min babin lafi buzi wa iradatil kull da ne yake aiki dan leken asiri ne ke aiki ba shi ke aiki ko idan sa yanzu da za a ce akwai wani abu da ake son a yi bincike a masallacin nan sai a cikin kudan leken asiri mun ce babu kuma ya ta kasa akwai shi ya aiki shi amma ya ce ke gaskiya in misali wani bincike ake yi a masallacin da misali idan yanzu ai ba magana zai yi kawai kallon kowa zai je yi abinda matasa su ce mataku ko kafin kowa zai rike yi ba kalmar su ba ce to zai tafi kowa da yake a kowar shi kaga bakin shi bai magana ba san nan leƙen asiri da surutu sai dai idan maganar da yake magana ce ta buga ruwan ciki ya bugi ruwan ciki ka domin ya san me ake ya matsi labarai wannan amma asali idan shi ke aiki to shi yasa sai yi ta suke ci masa al'ayi amma sunansa shine jasus jasus ke na spy sai leƙen asiri wanda zai zo ya zauna ya nata ya nata ce ya ce ya kai kun gane akwai shi a tsarin musulunci ku shi nan sai wannan ɗan leken asirin ya zo lafazin al'ain a larabci yana da ma'anoni sun kai a ashirin al'ain ka ne daga ciki akwai al'ain wannan halatul basar ido ko da take gani sannan akwai al'ain bi ma'ana al-yanzu ga ruwa inda inda ruwa ke mutum ba ga ruwa dan ka ce inda ruwa ya fasara kai ina son ya hausa gaske suke ko buga ayin ya hausa ba ku kamar su kace ko ga ruwa ana ce masa ayin sannan dan leken asiri ba ana ce masa al'ayin ana zaune manzala ta sama yana tare da sahabban sau kofi safari ya tafiya sai wani dan leken asiri kafarai sai ya zo kawai sai shiga cikin sahabbai ya zaune فجلس عند أصحابه يتحدث kawai sai ya zauna a cikin sahabban annabi sama kawai sai ya rika magana in an yi magana shi bai sa baki ana tattauna abubuwan da suka shafi musulmai shi ma sai ya zama ya haka yana sa shi za shi ya da ya koma sun daga nan kawai sai aka neme shi aka rasa ya tashi ya tafi shi ya juya ya tafi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما سيما اطلبوه واقتلوه جاءوا يموشوا تشويش فقتلته لي سلبته من العقل عصينا كشش فنفلني سلبه دعك زو سيما سيما يتشي دك كاي شكباكي اي اكبا وفي رواية فقال من قتل الرجل النبي يتبعي تشكو وانين يتشيش فقالوا سيس حبيس كبان أمسى سكتشي ابن ne ya kashe الأكوع يكشي شوال سلمة بن الأكوع فقال له سلمه أدوعه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga baki daya kayansa duka nashi duk abin da aka sama a hannun wannan dan leken asirin kayan ta gida da jama'a komai duk ga daya aka ce an bashi nashi aka tattara aka ba su hadisin malamai sun tattauna spy wato ɗan leken asiri kala uku akwai muharibi akwai zimmiyi ko mu'ahari an haɗa su wasu malamai sun haɗa su waje da sannan akwai muslim akwai ɗan leken asiri ta shi ne hadisi ya tabbata hukuncinsa malamai sun ittifaki ta tafi kutar kashe shaki saboda ya fi shafi fiye da soja dan leƙen asiri ya fi shafi fiye da soja domin soja an san ya shi amma dan leƙen asiri zai shigo cikin ya naɗi labarai ya sun sun rubu shi kenan sai ya je kai a samu lagon a ci nasara a kan to daga malaman musulunci gabaki ɗayansu sun yi ittifaki akan cewa annal ainal mushrika yuqtalu cewa dan leƙen asiri na kafirai kashi shaki kafirai amma na yaki shine al-buhari ana tsakiyar yaki da mutane kafirai akwai yaki tsakanin daular musulunci da daular kafirai sai a samu ɗan daular kafirai nan su tuwo wani yanzu ya musu leƙen asiri idan musulmai suka kama shi hukuncinsa shine kawai aka shi shi ba ma da muke saba shi na mazan sama ya ba da hukunci tafiya ake yi amma waɗannan mashirikan akwai yaƙi tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙi ake so da haka sai suka turo dan da ɗan asiri ya zo ya zauna a cikin musulmai yana da ɗan labarai domin ya je ya ji sirrin musulmai sai ya je ya kai mai wasa kafarai sai su samu nazara a kan musulmai so da kamar sama ya ce a kashe shi na ɗaya ke na biyu akwai addini abu mu'ahad kafiri ne amma sai ya kasance kafin amana kafin ne na amana suka ce sun yadda za su zauna a cikin daula ta musulunci duk dokokin musulunci waɗanda suka zama ba na wanda suka zama ba su ci karo da musu da addinin su ba za su kuma ba za su yaƙi ba za su yaƙi musulmai ba sannan ba za su haɗa kai da wasu su a yaƙi musulmai ba aka bar su ana zama haka suna yaƙi musu ahlul din ana nan ana dan sai su tuwo wani dan leƙen asiri ya sai a gan yana rayuwa a cikin musulmai wataƙila har a gan shi ya zo yana wa alwala ya shiga masallaci amma ba musulmi ba da shi sai labari ya bayyana cewa ai leƙen asiri yake yi malaman musulunci suna da maganganu guda biyu a kansa malamai wasu suka ce a nan in tabbatar dimmatu a nan tun da aka kama shi na leƙen asiri hukuncinsa ne a kashe shi babu wannan amana yanzu ba kafin amana ba ne shi ya zama mace amana ya zama kafiri mai cutar da musulmai sau da ka malamai wasu suka ce a kashe shi wasu kuma malamai suka ce a'a abinda za a masa shi ne sai dai a yi masa ta'aziyyi wato a masa hukunci na ladabi sannan kuma wannan alaƙar da ke tsakanin daular musulunci da su ba ta kwanci ba magana kwamfuta ne domin ai banu ƙwaiza abinda suka yi ke annan sama kuma yi ga alkawarin da ke tsakanin shi da su aka kuma je aka yaƙe su to sai na mutu shi ne sai ya kasance musulmi ne amma kuma sai a same shi yana leƙen asiri yana kai makafarai shi ma malamai sun yi sabani a kansa wasu suka ce ai tun daga nan yana nuna cewa ba musulmi ba ne wasu kuma suka ce a'a yana nan a musuluncinsa amma za a masa tarihi malamai da yawa sun tafi akan wannan ma'anar akan wannan fahimta saboda abin da ya faru da hakan na abibanta haɗin sahabon annabi sama ne ya je badar a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya niyyar zai je a yi batu makka sai da guda abibanta a sai ya rubuta wasiƙa ya rubuta wasiƙa ya yi bayanin cewa ga annabi sama nan na zuwa zai kawo kafinan makka hari saboda haka su shirya ya ba wata mata tsohuwa ta ɗaura a cikin kitsan ta tafi da shi bayan wani lokaci Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda Hatib ibn Abi Balta'a yayi radiyallahu anhu annabi sama yace to sai ya tada sai na Ali da Zubair ibn Al-Awwam radiyallahu anhu ba yace su je su bi wannan batar su kwato wannan wasiƙa da sai na Ali da Zubair ibn Al-Awwam suka kama hanya suka tafi suka tarar da wannan matar ta yi nisa ta shiga daji ta fara tafiya mai nisa sai da ali yana zuwa da shi da azubair bin awam ya ce kawo ta ce me sai wasiƙa da ke tare da ita ni ba ni da wata wasiƙa irin yadda mutum yake mara gaskiya ke sai na ali ya ce wallahi wallahi na tare da wasiƙa hakun amimal ta'a ya baki kuma ga abin da ke cin wasiƙa a annabi sama ya babu labari kuma a annabi sama zai karya ba ko ki bada ko kuma yanzu yanzu nan za mu miki tsirara mu ɓaci sai ta tsorata dama tsawatar da ita suka kenan sai ta ɗauki sai ta kwance kallabinta ta ciro da eh, ta ciro wannan wasiƙa a cikin kitsanta kenan ta mita musu aka kama annabi sama aka karanta ga tarin sahabban annabi salama ɗaya daga cikin sahabbai ya tashi ya ce ya rasulullahi da'ani adal duka hadal munafiq ya ba ki Allah kyale da kullu wuyan wannan munafiki annabi ne ce a'a ai ya je ba da. ya je badar zaka da mu ba su bane shi ya je badar su zaka ba za a kashe shi anan su ne ce kai haku me yasa ka kai wannan ce ya ba aiki Allah wallahi ba sharri ne ne shirya ba musulunci ka san a Makka akwai sauran dukiya ta a Makka ko dan adam da san dukiya ni kuma ko ba ta da karfi so da ka na san idan aka kai harin nan za a kace kace da garin Makka to shi yasa na sanar da su don su dan tausaya min su dauki dukiya ta su dan mini har ta lalace shikenan har tun ayyukan ta ayatu ba ana nan ana nan wata rana wani bawansa wani abu ya faru da tsakaninsa da shi annabi sama yana da rai bawan ya kawo kara wajen annabi sama ana tattauna sai ya ce wallahi la yadkhulanna hatibun nara ya ce haɗin da na wuta ne manzon sa ya ce wallahi la yadkhulan nar haɗin ba zai taɓa shiga wuta ba Allah sai ce inda ku shehi da badar al hudaybiya ya je badar kuma ya je hudaybiya saboda haka ba zai shiga wuta wasu malamai wannan hadisi suka rike akan cewa ɗan leƙen asiri musulmi ya yi aikin leƙen asiri ya je ya faɗa wa waɗanda ba musulmai ba suka ce yu'azzar za a masa ta'aziri wala yuqtal ba za a kashe shi wannan haka aka kasance a yau a dokar duniya haka yake cewa dan leken asiri spad ya fi sharri fiye da soja shi yasa za ka ga kasashe suna suna takatsantsan da baki a tabbatar da wani ne ya zo yi in an gan shi ba dan kasa ba ne kai ya zama bakon kun haure wannan hadisin kenan sannan karshen hadisin ya nuna da aka kashe shi a nan sama ya ce to duk wanda ya kashe shi an bashi kayansa wato irin wancan da hukuncin da ya gabata a wancan hadisi wallahu a'lam Allah mu da sarki ya rubuta musulunci da yake musulunci akan kafirci Allah ya kara mana fahimta sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi